وان ربك لهو العزيز الرحيم حقيقه ubangijinka ya kai wannan manzo mabuwayi ne wanda yake ɗaukar fansa akan abokan gabarsa kuma mai jin kai ga wanda ya tuba daga cikinsu